a cikin karamar hukumar zariya jihar kaduna ba dai komai ba sai tuna sarwa ƙarƙashin bishiyar musulunci ƙarƙashin da kuma bid'a a kawo ta suna kura tun kina ciki wani ke ɓaci a wannan yanki ta kudu wanda mana ahmad abubakar kawai ƙasa ke jagoranci da shugaban majalisar malamai malam ma'az da daraktocin agaji ina addu'a ya kara ma wannan ƙungiya albarka Ku shakka babu jama'a wa'azi ya gabata mata. da da malami na ƙarshe aka ce tsohuwa ta kuri Da bukata ta biya amma tun da umarni da an ce sai mun biyo waɗannan nazarai to babu laifi ruwayensu waɗanda gwargwari ƙarƙashin abin da suka faɗa ni ina ganin abin da zan ɗora kai shi ne bishara sama ƙarƙashin waɗannan karatuttuka da aka yi da kuma wanda aka yi yau ubangiji subhanahu ta'ala ya yi mana inda za mu tsaya mu yi karatu mai aiki da shi ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا نعم وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله تعالى ce wa yau ma yu'azuna bihi da a ce su kullum za mu yi aiki da abinda aka yi mana wa'azi da shi Allah ya ce la kana khairan lahum da yin haka ya zama alkhairi ga yau ma'ana da mun kasance cikin mustaqina al sai mun kasance cikin zaɓaɓɓun bayi haka a duddubi duddi kenan za mu ki yin karatu mu ki aiki da shi to da ya zama sharri a yau mu ka shi sa malamai suke cewa duk mutumin da yake gudun majalisin karatu to akwai wasu bala'o'a guda biyar da suke samu shi bala'i ta farko shine idan an ce ka nemo cikakken mujiri ka nemo wanda ba shi da alaƙa da majalisin karatu yanzu na a karatun malam ɗan shi ka sai da ya gaya mana ga yi can a cikin sautin sujada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ce wa mana man azlamu mimman zikira bi ayati rabbih sun a'rada anha ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمون منتقمون Allah ya ce wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih cikin azalmai waye goba waye boss tana ce ba wanne babban azabi domin man kira da ya ta rabbi da wanda aka yi masa wa'azi da ayoyin ubangijinsa maimakon ya shiryu Allah ya ce kun ma'amara ana sai ya karkace mata Allah ya ce inna minal mujrimuna mutaqimun Allah ya ce ya zama mujrimi ya zama mai babban laifi Allah ya ce mu kuma irin waɗannan mujriman Allah ya ce sai mun musu hukuma sai mun kama su kenan kaga duk mutumin da yake baran-baran da majalisin karatu to cikakken mujirmi suka ce abu na biyu shine idan mutum yana guje ma majalisin karatu to ubangiji su wani tare ya tsoron zai masa wata uku ba sai ya zuciya su ba zai fahimci an jima ba sai ya toshe kundinsa ba zai gane gaskiya ba suka ce ubangiji ya faɗa cikin su zatul kayan allah ya ce wa man azlamu ممن ذكر بآيات ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه نعم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا نعم وربك الغفور ذو الرحمة الله يكشف من أظلم ممن ذكر بآيات ربه cikin azzalimi na duniya har ya zuwa yau ba ba wani azzalimi ba ne da wanda aka yi masa wa'azi da ayoyin ubangijinsa Allah ya ce fa a'rada anha sai ya karkace mata maimakon ya nemi ya bibi shiryar da yake ciki wa azuzuwa duk da aka yi maimakon ka ɗauka daga ta ina za ka fara Allah ce sai ya karkace wani siyan hakan da mata yana abin da yake yi mai wani da sai ma ya ɗora jiyarsa yau ɗinsa sai ta jiyarsa Allah ya ce me Allah ya ce in na ji Allah A ala na akilatun Allah ya ce za mu sanya wata dalma a cikin zuciyarsu cikin zuciya za mu rufe ta Allah ya ce wa ni adanihim wa wakara sannan a kunnin sa kuma za mu sani wani kalma Allah ya ce ma za da wa in ta da al-huda da za ka kira irin masu wannan sufa zuwa ga shari'a Allah ya ce ba fa lan ya'tadu da har abada ba za su shi kenan yi ashe guje ma wurin aziba karamar bala'i ce suka ce a wurin duk mutumin da yake guje ma wurin wa'azi Allah sai ya sanya ma rayuwarsa kunci domin Allah ya ce wa man a'rada an dikiri فإن له معيشة ضنكا ذكري فإن له معيشة يوم القيامة أعمى Allah ya ce wa mana arada an zikiri duk wanda ya kauda kai ga ambatona ya kauda kai ga Qur'ani ya ce bai dame shi ba ya kauda kai da sunna ya ce bai dame shi ba ya kauda kai da aqida ya ce shi ba ya kai da ibada ya ce bai shi ba Allah ya ce wa jira fa inna lahu ma'ishata dhanka ai rayuwar shi na sakan minti yana wajen Allah Allah ya ce sai mun sanya ma sa kunci wa nahshuru yawmal qiyamati ma? Allah ya ce sannan mu tashe shi ranar kiyama sai mu tashe shi yana kawo kenan kaga ashe dai guje ma inda ake karatu ba karamar bala'i suka ce a wurin da yake samun mai guje ma wa'azi shine idan kana guje ma wa'azi sai Allah ya sokata mai guje ma wa'azi da ainihin jaki irin da ya Allah ya ce ba ma lahum an tadhkirati fa ma lahum an tadhkirati mu'ridin shi ma Ka ka'annahum humurun mustanfira Jeka. ka farwat min Allah ya ce malamin an tafkiratul muridi me yasa game da wa'azi suke gujewa ma'ana suke karkacewa sanda suka ji ana yi da an ce a'udhu billahi minash shaitani rajim je ka masallaci ka sha mamaki shi sa kullun nakan ce in an baka kwangila ka nemo shi dan to je ka kofar masallaci kuma an gama sallah magariba an buɗe littafin za a yi karatu aka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim to wanda ya fito ka kama ka kai za a biya ka yana mafahimta domin galibi sai ya ce a ƙozu da lahi ake tsayarwa Allah ya ce wa malahun an yi tafkira ta mai Allah ya ce ka annahun humurin musafira kai ka ce su jakuna ne wanda suke guje wanda suke guje ma maharba ma'ana kai ka ce sanda aka buɗe karatun nan zaki ne ko jaki ne sanda ya ga maharbi ya tare kai ka san sai zai buɗe mai wata kila ma bai mutu wannan da kyau kenan kaga wannan gaban ma yana da matukar muhimmanci ga kaga san da zaka fita ka gane abin da ka so ka tare shi suka ce abu na biyar duk mutumin da yake gujewa a wa'azi ubangiji ce zai masa azaba mai hawa karatun na suratul jin Allah ya ce wa man yurid an zikir rabbih wa man yurid an zikir rabbih yasluhu adaban su'ada Allah ya ce wa man yurid an zikir rabbih duk wanda ya kauda kai ga an fitan ubangijinsa ga tsarin ubangijinsa Allah ce me ya suluku azaban sa'ada Allah ce zai shigar da shi a azaba ke shi yasa kaji ubangiji ba ta ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi la kana Ke kenan abu na farko da za a samu shi ne alkhairi sannan kuma wa shadda tabbita sannan kuma ubangiji ce za su samu tsananin tabbata karkashin karatu da aiki da karatu sai da ka ta tabbata ƙarƙashin karatu da aiki da karatu sai ibada kalme ta tabbata ƙarƙashin karatu da aiki da karatu sai mu'amala da ta tabbata ya ce mun shara ko kalli rayuwarsa ga irin yanda suka tabbata a ƙida da kissa sa bina da wata kasja mahaifiyarsa ya musulunta mahaifiyarsa ta ce ta yarda janye ya ce a ban janye wata ce to zan dau azumi a ce ka kashe uwarka ta ɗauki azumi ta kwana ta ƙuni ba ci ba sha ta kira ta ce sa'ad mai ne labari ce ma masa ya in kina da rai guda casa'in da ta guda ɗari duk asuba casa'in da tara saura ɗaya a ce sai na bari wallahi ba zan bari ba sai dai kyauci ta ce eh ta ce inda abinci a kawon ta kenan me kaga tsananin tabbata ƙarƙashin karatu da me da aiki amma in ba karatu ba aiki da shi zaka zama ƙwallo kamar yadda malam Muhammad ya faɗa amma inda karatu da aiki da shi zaka zama dan kwallon ne in aka harbo sai ka take kana takewa sai ka duba ka gaya ina lamba sai ka hawa ta bai ta amma in babu sai da aka yi shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala ya ba ko ba haka ba washe da me tasbihi sai ce wa idan la'atainahu billatina ajran Allah ya ce a wannan lokaci a wannan yayin Allah ya ce za mu ba su lada daga wurin mu ne Allah ya ce wa na hadainahum siratal mustaqim amma mafi girma da muhimmanci Allah ce za mu shirya da su hanya madaidaiciya hanyar nan da ayi ne so goma sha uku kake addu'a Allah ya tabbatar da kai kanta. Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim na'am siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin ita ce ihdinas siratal mustaqim ka shirye ta da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanya wanda kai ni'ima a gare su ne annabawa ghayrul maghdubi alaihim wala dhalin ba hanya wanda kai shi da su ba su waye maghdubi alaihim su ne yahuda me yasa Allah ya fushi da su ga karatu ba aiki su waye abbalina su ne nasara me yasa Allah ya fushi da su me yasa Allah ya fushi da su saboda su kuma ga aiki ba ne ba yayi in kana neman ka sassaba saurari tambayoyin addini ke rasa ce faso ni ya dai eh ina na karanta littafi mai tsarki sai da rinka jin kasa ina jin wani yiri amma da zara zuwa na karanta mujalla sai ya rinka jin daɗi da farin ciki menene hukunci na ce Allah zai ci banka <laughs> kaga tsaya a nan kin kusa mai kici kaniya ne ko yan jakiya ne su batattu ne ina mun gane suna aiki ne ba mai, ba aiki shi yasa kullum kake cewa ghayrul maghdubi alaihim wala ba hanyar da kai bushi da su ba kai ne ka batar da su kenan menene madaidaiciyar karatu da mene da aiki shi yasa ga wannan hanyar tunda ta hada sulfan karatu da aiki hatta shaida bai tara ko'ina ba sai na haka ya gaya ma Allah qala fa bima agawaitani la aqudanna lahu أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم سيتي ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم نعم ولا تجد أكثرهم شاكرين Allah ya ce gana bai ma a gawaita ne sai shirin ya ce ma Allah saboda halaka ne la'akudan da nan musarata da musulmi sai na taɓe musu wannan hanyar madaidaiciya me yasa saboda hanya ce da akwai karatu akwai me akwai aiki saboda da ya tare ka daga hanyar makaranta ka gama halaka da ya tare ka kayi karatu ka yi aiki halakar ta fi girma fasadin kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhum me jahilun mutanasib wa ma fi nasi me fitnatun azimatun fasadi ne babba malami da mai da kwanan Allah wa akbaru minhu mafi girma shine jahilin su jahili mai tabassaki da mai da ibada ga sharbi a wuya ga shi a hannu ana samu ga annabi a alaihi wasallam gina mun fahimta ya shafa komi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da za ka duba fuskar sa da yi kama da annabi suturan sa da yi kama da annabi zai ci abinci mai sanyi da zai kwakwai annabi zai sha ruwa mai sanyi da zai kwakwai annabi zai yi alola mai sanyi da zai kwakwai mai annabi ba babu ainihin mafi girman fitina da rayuwa wani mai banki ya ce idan kunta na ta dari ba tilka musibatun idan kunta ta dari wa a azab idan baka sani ba kana cikin musiba in ka sani ka ki aiki da abin da ka sani musiba ta fi me ta fi ba shi yasa ka ji shaidan sai ya ce wa ubangiji subhanahu da la aqudanna lahum sirata al da sai na tara yace kuma la yatiyannahum min bayin aydihim sai na zo musu ta gaba wa min khalbihim sai na zo musu ta baya wa an aymanihim sai na zo musu ta dama wa an shama'ilihim sai na zo musu ta ina ne bai nuna ba sama da kasa me yasa malamai suka ce muta kabirin jabbar bai son ya zauna a ƙarƙashin wani shi yasa bai nuna ƙasa me yasa bai nuna sama ba saboda sama ta yi karbi shi sako ne daga Allah shari'a daga Allah ce ina mun fahimta amma ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ya ce wallahi sai ya biyo ka sai ya hada ka لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ce sai ka samu mafiya yawansu wallahi ba sa burge maka ni'imar da kai musu ba sa godiya jama'a ku saurara ba babban mutunci da kai wannan Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 2023 abin da manzo Allah bai karanta ba ba wani gaba da za ka motsa a rayuwarka ba ce sai da annabi ya je wurin ya tsara amma a wannan shekara ashirin da uku ya ce ya kisa ya ɗauko kowa kowa ne aka kawo kwamin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta tsakanin kama kowa amma yau wannan abu muke wa mutunci ku waje ku gani masallatai da suka sun kyau na faɗa a rediyo wurin aka kwaikwayi abubuwan da yake faruwa yanzu da magani ba da sha sunna ta faruwa bayan su bayi sunna wa'azin mako sunna ci, wa'azin jiha sunna ci, wa'azin ƙasa sunna ci. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wannan baiwan amma yau za ka je karatu ka ga mutum ɗaya yau har ana gaya mu akwai masallacin da a watannin baya da sun yi sallar masu wuta wallahi ana biki aka samu wani lalatacci ya shiga daga ruwa ya zama da ita cikin masallaci ɗakin Allah ɗakin Allah mu zauna mu raya ya gargara wasu masallatan yin namu a harabar su karnuka ke ciki ku saurara wasu a harabar abin da ake bai kamata ku saurara yanzu muka zo wuce ta wannan masallaci dole mu gaya ko mun kira abin bakin ciki sai mu wuce ga ana me suna shi ana lura mun yi zana ne mun zama gaya kan gaskiya wurin da wannan wajen wurin da ake ɗiban shari'a a ce a irin wannan wurin ake abin da bai kamata ba yaushe an jima za a zo a yi karatu kai mai karatun wanda bai ba yana tare da kai ba ya ɗauka a'a ai ka'ida kai babin farkon kana sanya tasiri kai ka fara aiki shi wani nema wani bawa ya zo ya samu limamin juma ya ce ya nema mai gidana duk juma'a shi yake sauran gaba a masallacinka don girman Allah azaba ya ishe ni ka shirya hudu ba a kan yan tabawa ko mai gidana zai ji falala ya ce ya yanta ya ce je kasan shirya sai da aka sati hudu ne mai zo shirya hudu ba a kan bawa yan tabawa yana gamawa ana sallaman juma'a bawa ya zo da takalma zai ije mai gidansa uban gidansa yana gani shi sai ce na ayin a ayin ta yana ije takalma sai ya zaga sai wurin nema ya ce yi neman yau an yata yanzu ni ne karkashin hudu ba. amma liman maka sa abin da ban ji daɗi ba kara kuma azaba na sati hudu ko da zaɓar sati hudun na wala ita ta ya shi to wani kashi san da ka zo sanda ka zo ka ne shirya hudu ba ba hudu ba ne ba zan iya shirya ta ce ka sani ya ce a bayi wanne bawan ne ban da shi sai da nini ba bawan yanta da na yanta sai na faɗa ya yi tasiri in kana so ka faɗa ya yi tasiri kai ka fara aiki da shi idan kai aiki da shi ka faɗa sai me sai ya tasiri ilimin mun gane ya ce saboda ya sai samu ba wannan yanta shi ya sa da zama da aka yanta kenan ashe ka'ida daga lokacin da kai baka aiki da karatu ba in an kwana ana karantawa wallahi tallahi ba zai tasa ba saboda ya ka yi ta sani wannan so ne akwai ba wasu za su biyo baya don masallacin da suka sa akwai matsalolin karatu su tsaya su tsaya su jaje. jajirce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa majtama qawmin fi baitin min buyutil lahi yaqra'una kitabal lahi wa yatadarasuna bainahum illa nasalat alaihim mutane ba su haɗu a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna darasi a tsakaninsu ina ne ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ya kara mana kitabun lahi suna karanta littafin Allah wa ya tadara sunan bainahum suna darasi a tsakaninsu wannan natsuwa ita ce in kada za ta nufa mai yi kada wanda ba ta ba ƙarfin ikhlasin yadda ka zauna da ba abin gudunmuwa ƙarfin tasirin da karatun zai wanda ba. shi ne illa na zanen alaiki musakina sai ce mai wata shakini rahama zai sauka tausayi sanda matsaloli suka fitina al'umma kai sai a gaggawa ka tuna cikin al'umma kan yanzu wallahi duk mutumin da yake irin wannan layin duk wannan talauci da ake ciki sai ka ga ga ka da talauci fiye da wani ka amma ya fi ka fitina me yasa ya fi ba? saboda ya zauna a nan Allah ya ya su kila mun gane abubuwan da zai rinka fitowa bakin ka zaka ga in kana zaune a nan sai dai alkhairi sai dai addu'a da neman mafita amma yanzu saboda kaurace mana lura halin da muke ciki kullum kara jawo fitina muke ko ba haka bane ba a firan mu miyagun maganganu ne a da can ba a samu ilimi irin wannan za ka ga ana karatu da aiki da shi komi ya taso sai ka ga alheri da mutuwa ba kuma in dattijiya ta aike ka ɗimo ruwa ka ɗimo sai da ce Allah ya sa albarka ina jin haka ne ko ta ce Allah ya baka mata mare mai mare duka idan mutum ya fada a keke sai a ce Allah ya sa bai kuce ba in ya fada a mashin sai a ce Allah ya sa bai kare ba in ya fada a moto sai a ce Allah ya sa bai mutu ba in ya hadari a jirgin sama sai a ce Allah ya sa tsinci gawar shi kenan kaga kowace gaba a baya me ake faɗi A alkhairi ake faɗi yanzu da Allah haka ne wallahi ba wani abu ba bane nisa da iwa ba wa fatul malaika sannan malaiku za su dan su kawo chapter sannan wada kalla fi madina daga sama Allah sai a mutu sunan kowa wai kuna ka'a manzo Allah ya ce Allah ya ce ka karanta mu Qur'ani ya ce ka san manillah Allah ya ce wai an hada da ka'a shi abin da yake so ya ji sunan shi ya biyo ta bakin wa ta bakin kaza yadda muka zauna a nan ɗaya bakin ɗaya sai Allah ya ja sunan ya ce ma na amal ƙasa ya gaya ma mala'ika jibrilu ya gaya ma mala'iku na saman me na bakwai ya gangaro ta shida ya gangaro ta biyar ya gangaro ta hudu ya gangaro ta uku ya gangaro ta biyu ya gangaro ta ɗaya saboda haka ya koyar ba an nuna mun lokaci an kara mun na ce da farari har da asirci da ya samu na yi sa asalin da ya duka shi da ya yi da ya yi da ya ta da ya wajen duka sa ya yi da ya da